wato wata na ɗaya na shekarar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas yau kuma muna ishirin da shidda ga watan shidda watan Jun na miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. Allah ta baraka wata alaka dare mu da dawowa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa a kowace rana irin wannan na daga tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu in Allah tabaraka wa ta'ala ya so yau za mu tashi farkon sabuwar sura wato suratu shamsi ita ce ko alhamdulillah Allah ya taimake mu ita wannan sura suratu shams sura ce wacce yake ta sauka a makka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma tana da yawan ayoyi guda goma sha biyar yawan ayoyinta guda goma sha biyar mauru'in ta ra'isi ma'ana mafi yawan abin da su take karantarwa imamun razi Allah ya ji kanshi ɗaya ne daga cikin malaman tafsiri ya ce al-maqasudu min hazihi sura abinda wannan sun take karantar da mu a targhibu fi da'ati at-targhibu fi da'ati tana kwadaitar da mu ayyukan da'a ga Allah wa tahziru min ma'asi tana tsoratar da mu da tsawatar da mu wajen saba ma Allah wa qad aqsama Allah ta'ala bi anwa'i makalukatihi Allah yayi rantsuwa a cikin wannan sura da nau'i daban-daban na ababen da ya halitta har wajen guda tara ko kuma guda takwas a cikin ita wannan sura. al na ala manafi'il azima nan ababe sun kunshi ababe masu girma liyata'ammalul mukallafu fiha domin mai hankali ya lura ya fahimta da abin da ke ga nan ababe da Allah muna rantsuwa da su ويشكر عليها يم الله Allah godiya ما mm. ma الله به يحصل منه minhu waqa'u fil qalbi domin duk abin da Allah ya rantse da shi to abin da ake so wannan rantsuwar da wannan abin zuciya ta yi tunanin girman abin da hikimar da ke cikin abin to sana ita kalli kuma girman wanda ya halicci wannan abu ta tabbatar da ya cancanci a girmama mai wannan sura ta fara da ambata muna wato halaye ko kuma dalilai masu ban mamaki na yadda Allah ta wa ta'ala halicci wa'insu ababe, ya rantse da waɗannan ababuwa waɗanda za mu ji a cikin wannan sura don ya tabbatar muna babu cin nasara sai ga wanda ya ji tsoron Allah, babu taɓewa sai ga wanda ya saɓa ma Allah, nan ne cin nasara da taɓewa suke. in kun lura kenan kamar sura wacce ta gabace ta sannan ƙarshe ake ba mu kissar a samudawa mutane annabi salihu waɗanda suka taɓe da kuma abin da ya biyo baya menene suka yi na taɓe wannan ƙin bin umarnin Allah shi sa suka taɓe to Allah zai faɗi mana waɗannan ababe a cikin wannan sura insha Allah muka Allah bismillah a'udhu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa shamsi wa duhaha ina rantsuwa da rana da abin da ke hasken ranar, Allah ya rantse da rana wato gudan ƙwallon rana da kuma hasken ita ranar a lokacin da haskinta ya bayyana. Wala kamari, Allah ya ce, ina rantsuwa da wata, wato gudan wata ɗin ƙwallon wata, iza talaha a lokacin da ya biyo bayan rana, wato da zarar rana ta faɗi, sai kuma hasken wata ya bayyana. Da zarar wata ya wuce, sai kuma hasken rana ya bayyana, haka suke dimin da'iman, babu wani wanda yake haɗuwa da wani. shi hasken wata baya bayyana sai bayan ɓacewa hasken rana, hasken rana baya bayyana sai bayan ɓacewa hasken wata, kenan ko da da rana fa, wata yana nan tsaye, hasken ranan ne yake disa shi hasken wata, da zaran ta faɗi sai haga hasken shi ya bayyana. Allah shi ne Allah ya ce, Wala kamar kuma ina rantsuwa da wata. wato gudan wata idza talaha idan ya kullo bayan faduwar ita rana wannan hari Allah ya ci ina rantsuwa da yini yini shine daga ketowa alfijar zuwa faɗuwar rana wannan lokacin rana ta fito ko bata fito ba shi ake ce mai yini Allah ya rantse da wannan zamanin daga lokacin da alfijar ya keto har zuwa lokacin da rana za ta faɗi musallaci magariba wannan tsakani wannan lokaci sunan shi ne. Allah ya yi mana rantsuwa da wannan yinin iza jallaha domin wannan yinin shi ke bayyanar da hasken rana hasken rana bai taɓa bayyana sai a cikin shi wannan yinin a cikin wannan yini ne Allah ya kaddara hasken ranar ya bayyana Allah ya rantse mana da shi wannan yini wanda a cikin shi ne hasken rana take bayyana, wallaili kuma Allah ya ce ina rantsuwa da dare, dare kuma shi ne daga daidai lokacin da rana ta faɗi, har kuma izuwa lokacin da alfijir zai keto, wa'yannan awannin, wa'yannan mintuna, wa'yannan lokuta su ne ake kira allailu. Allah ya rantse muna da shi kanshi allailu ɗin, wane lokaci iza ya a lokacin da ya lullube kuma hasken rana, shi ne idan in dare ya zo duhun dare ya zo sai ya lullube mana hasken rana sai kasance ba ma ganinta Allahu akbar to waɗannan rantsuwoyi 'yan uwa da sauran waɗanda za su biyo baya duka Allah tabaraka wata ala yana rantse mana da su ne dan ya ja hankalinmu mu yi la'akari da girman irin wannan aiki da kuma wanda ya halicci waɗannan ababe har suke mana irin wannan aiki, don mu gane girman Allah mu bauta mashi shi kaɗai, kalli ya halicci rana, ji kuma gudan ranar ita ke nan faɗaya ɗaya a duniya, ranan nan ba guda biyu ba ce, ba guda uku ba ce, ita ce kake gani a Kano, ita ce kake gani a Maiduguri. ita ce kake gani Abuja, ita ce kake gani a Sokoto, in ka tsallaka ni ma ita ce, in ka tafi Ghana, guda ɗaya ce ta ishi dukkanin duniyan nan. Duk inda ka je sai ka ganta, ka kuma kamar iyakar ta wannan garin kaɗai, duk inda ka je sai ka ji zafinta, ka ji kamar iyakar nan garin kaɗai ake yin ta. Ubangijin da ya halicci wannan rana, mai irin wannan girma, mai irin wannan tasiri, ya cancanci a bauta mai ya cancanci a dokoki shi an gani sannan ranar ya sanya mata haske wani irin haske da babu wani abu wanda ya kama da haskenta ta fi kowane abu mai haske haske an gane wannan ko duk wani abu da zaka ce mai haske ne to ranar ta fi shi haske sai dai a kwatanta ita a ce haske kamar rana haka ake cewa ko sai dai a yi kwatance da ita a ce haske kamar rana an gane wannan ku ita da me ake kwatanta ta a ce hasken rana kamar me ta fi ƙarfin kowane irin haske an gane wannan ku. dan haka ita haskenta ma ya wuce annur ba a ce ma haskenta nur ba a cewa nuru shamsi sai wata da ake cewa nuru kama. ita rana a ce dawu shamsi wa ruhaha dawu shamsi hasken rana Allah taimaka to banda ita kuma wal kamari sai Allah ya rantsuwa da wata iza talaha wanda yake biyo bayan ranar da kuma zarar rana ta faɗi shi kuma wata sai ya bayyana da zarar hasken rana ya ɓace sai hasken wata kuma sai ya bayyana shi wata da rana waɗansu kamar malaman zamani malaman magana ahlul kalam wato masu binciken kimiyya na zamani sun ce wai ita duniyar nan tamu dunkulalla ce kamar kwallo dunkulalliya ce kamar mai kamar kwallo kuma ita rana suka ce wai tsaye take cik duniyar mu ce take kewaye rana a daidai sanda duniyar mu ke kewaye rana shi kuma wata yana kewaye tamu duniyar kenan in kaga garin ku ya waye ma'ana in kaga gari ya waye rana ta fito a bangaren ku to a rabin duniya take haskawa rabin duniyar ku kuma yana can baya wata kuma yana hasko shi a daidai sanda za ta juya ku ku koma kuma kun ɓace daga fuskar rana sai ku fuskanci fuskar wata can bangaren duniya suke cikin fuskar wata ya su fito kuma su fuskanci fuskar rana wai suka ce haka ake kewayawa Allahu a'lam an gane wannan ko eh, wannan shine amma dai mu mun yarda da rana da wata duka halittar Allah ne ya sanya muna su kuma wannan yana bin wannan da zaran wannan ya wuce sai wannan ya bayyana da zaran wannan ya wuce sai wannan ya bayyana Allah shi ya san yadda ya shirya musu wannan aiki amma da ya ce mana bai yiwuwa rana da wata sadu guri ɗaya. Allah ya taimake mu Allah ya ce wannan hari kuma sai ya rantse muna da yini yini kamar da ce ɗari shi ne daga zaran wato alfijir ya keto an shigo cikin yini an shigo cikin yanayin wuni ko rana ta fito ko ba ta fito ba ana cikin yanayin wuni kenan har zuwa wani lokaci har zuwa lokacin faɗuwar rana lokacin magariba shine ƙarshen lokacin yini Allah da ya kaddara muna wannan yinin, ya sanya muna shi lokacin neman abinci, an gane wannan ko lokacin fita a tafi gona, a tafi ma'aikata, a tafi kasuwa domin neman abinci. Wannan kenan, wallaili kuma ya halitta muna dare, ya hore muna dare lokacin da ranar ta faɗi wata ya bayyana, iza ya shaha, a lokacin da ya lullube ita ranar da duhun shi. to Allah tabaraka wa ta'ala mun ratsuwa da waɗannan ababe dan a ja hankalin mu mu kalli girman su da irin amfanin da suke ma dan adam da irin ma amfani suke ma duniya gaba ɗaya, dan mu gane girman wanda ya halicce su mu gane amfanin na wanda ya halicce su duka an yi su ne dan su amfane mu dan mu ji daɗin bauta ma Allah Allah ya ce wasu sama'i kuma ina rantsuwa da sama wa ma banaha da wanda ya gina sama aiwa wa ma banaha bi ma'ana wa man banaha da wanda ya gina ita sama kalli sama ji faɗinta, ji kalarta da sauran duk abin da ka iya ganowa ka faɗa na sama ɗin nan to Allah shi kaɗai ya samar da ita shi kaɗai ya shimfiɗa ta ya aka ya samar da ita ya aka ya shimfiɗa ta da me da me ya haɗa ya samar da ita wallahi shi kaɗai ya sani ka taɓa ƙure ta ka ce ka yi tafi gabas ka yi ta yin gabas har ka ƙure inna sama take baka taɓa gani ba wala aradi kuma shine ya halicci wannan ƙasa wa ma tsahaha kuma shine wanda ya shimfiɗa ta ai wa man tsahaha wanda ya shimfiɗa ita wannan ƙasa ta zamo shimfiɗaɗɗa ga ta nan miƙaƙƙa ka tafi da ƙafa ka hau keke ka hau mashin ka hau mota ka cika tankin ka da mai kai ta gudu an manya ƙari ka tsaya ka ƙara baka taɓa ƙure ita faɗin ƙasar ba haka Allah ya shimfiɗa ta kuma ji shi shi kaɗai ya waɗannan ababe shi shi kaɗai ya waɗannan ababe dan kurin kai ɗan adam ka ji daɗin rayuwa dan a taimaka maka kai ɗan adam ka rayu cikin jin daɗi da sukuni dan ka ji daɗin bauta ma Allah shi sa duk Allah ya maka waɗannan ababe wani guri ya ce mata allakum wali an amikum duk an yi muku ne don jin daɗin ku kurin ku da dabbobinku don ku ji daɗin bauta ma Allah wa nafsi Allah ta wa ta'ala ya ce kuma ina muku rantsuwa da rai wa ma sawaha wa ma sawaha da abin da ya daidaita ita ya daidaita ita zuciyar fa'alhamaha fujuraha wa takawaha ya cusa mata aikinta na fajirci da aikinta na tsoron Allah wato Allah ya rantse da waɗancan ababe sannan ya rantse da abin da ke tare da kai kai ɗan adam wanda kake rayuwa yanzu ya rantse da rayuwarka ran nan da kake ji kai mai rai ne yanzu kana da rai ko kai gawa ne a ni mai rai ne to ina ran yake yana cikin bakinka ko yana hamata wajen kunne yake to wajen ciki yake wajen kirji yake oho amma dai kana da ka taɓa ganin shi ba ka taɓa ganin shi ba amma kuma ka yadda kana da shi to ubangijin da ya ma wannan rayuwar har ya fahimtar da kai abin da zai cutar da kai da abin da zai amfanar da kai Allah ya faɗi wannan ne don ya nuna gwaninta da cikar iko gare shi don ka bauta mai. kalli wani abu wanda ya ma cikin jikinka shi ne ranka ka yadda kai mai rai ne amma yaren yake ka taɓa ganin shi ranka kamar tsuntsu yake tsuntsun kamar kurciya ne ko kamar tsadda baka taɓa ganin shi ba amma kuma ka san kana da shi hankalinka kai mai hankali ne ko mahaukaci ne a mai hankali ne to ya hankalin naka yake ya yake shi hankalin baki ne ko fari wace sifa yake da ita ya shi yake ya ƙahon hankali suke baka sani ba to kai mahaukaci ne a ina da hankali to yana ina a ka yake a ƙafa yake a hannu yake oho amma dai kana da shi Ubangiji mai gwanin halitta irin wannan, mai ƙudura da irada irin wannan, abu a cikin jikinka, baka san daidai inda yake ba, baka san kalar yadda yake ba, to ashe ko gwaninta da iyawa ta tsaya ga Allah fa alhamaha fujuraha ya sanar da ita wannan rayuwar aikin fajirci wa taqwa da aikin tsoron Allah kowa gyara ya sani kuma kowa bata ya sani wata ran aka ɗora ta akan saɓa mu Allah in ta saba ma Allah ne kur take jin daɗi wata ran kuma aka ɗabbaƙa ta aka shirya ta akan aikin tsoron Allah in ta aikin kwarai da take jin daɗi da ta yi saɓa da kuma ta ji ba daɗi Allah kenan ya kasa rayuwar irin wannan ya karkasa sami irin wannan to Allah ya mana rantsuwa da waɗannan ababe da rana gudan rana ya rantse mana da gudan wata ya rantse mana da wuni ya rantse mana da dare ya rantse mana da sama ya rantse mana da ƙasa ya rantse mana da ita kanta rayuwar da muke da ita menene jawabul qasam menene dalilin rantsoyin nan gashi nan tafi sai Allah ce kada afalaha kada aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha كذبت ثمود بدعواها الناس أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليه جواءها ولا يخاف أقباءها الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي جواب القسم na waɗannan rantsuwoyi waɗanda Allah ya shi ne afalaha man zakaha, hakika wanda ya tsarkake rayuwar shi, hakika ya ci nasara, ya ci riba, cin ribar rayuwar duniya shi ne ka tsarkake rayuwarka, ka ɗarkake aikin ka zuwa ga Allah duk abin da za ka yi ka don Allah in ka samu wannan to ka ci nasarar rayuwa ba tarin dukiya ko tarin mulki ko samun waɗansu ababe shi ne cin nasara ba a falaha man zakaha wanda tsaka kira na tashi to shi ne ya ci ribar duniya shi ya ci amfanin duniya kada sai aka shafe lamun da aka ce ƙada. asali laƙada afalaha man zakaha wallahi lalle tabbas wanda ya tsarkake rayuwar nan tashi ya ci riba ya ci nasara wa qad khaba man dasaha ay wala qad khaba man dasaha wanda kuma ya turbuɗa wannan rayuwa cikin zunubi shi kuma ya taɗe ba wai talauci halin kankani kayi rashin lafiya rashin sukuni ba shi bane tabewa ba shi bane asarar rayuwa a'a asarar rayuwa turbada rayuwa cikin saba mu Allah rayuwar ta kasance ta dabbako a bisa saba mu Allah in ba saban Allah aka yi ba ta jin daɗi ta saba da saba mu Allah duk abin da yake saban Allah ne shi ta saba da yi to wannan shine tabewa shine asara an gane wannan ko nasara kuwa shine yin Allah ɗa'a, rayuwar ta saba da yin Allah ɗa'a, to ta ci nasara duniya ta ci nasara lahira ko ba ta da kokobo almar uzumu kura mu ala gairi mali yace kal asali yuhabu walau ramidan mutum mai addini mutum mai kamala mutum mai mutunci ana girmama shi ko da bai da kokobo yukramu ala ghairi mali ana girmama shi ko bai da kwabo. misalin abin kala asadi kamar zaki ne yuhabu ana tsoron zaki walau kana rabina ko yana kwance kurin kana cikin kungurmin daji ku yi arba da zaki yana kwance a kuro ido bai ce ma komi ba sai ka ji gabanka ya faɗi sai ka ɗan jiras haka a gabanka haka ne ko ba haka ba haka mutum mai mutunci yake haka mutum mai addini yake ko bai da ko kwabo da ka gashi sai ka ji wani kwarjini nashi a cikin zuciyarka matukar kai mai imani ne kai har 'yan duniya 'yan bushashar duniya za ka ga suna girman mutane masu kamun kai ko da ba su da ko ko da ba su ba kowa komi ba ina fata mun gane ashe afala man zakaha to tun daga duniya fa kenan to bari kuma lahira lahira gidan gaskiya Allah taimake mu wa qad khaba man dassaha wanda ko dai tarba rayuwar shi cikin zunubi yayi dumu dumu da zunubi da ita to hakika ya tabe tun daga nan duniya in mutum ya zamo mai saba ma Allah ne duk abin da Allah bai so yana yi karshe sai ya zamo kura ba tun daga nan duniya cikin jama'a ma duk wani mutumin kirki haka bai hudda da shi haka ne ko ba haka ba duk wani labari da ka bada kai ina ka ji kace wane ya faɗe mu a ce kai kai bai mu galau wane tun daga duniya ke da to bari kuma lahira gidan gaskiya ashe taɓewa lalacewa ta tsaya ne ga saɓa ma Allah cin nasara rabauta ya tsaya ne ga wanda yake biyayya yayi biyayya ga Allah to sai Allah buga mana misali da waɗansu mutane gabaninmu don mu ɗau saiti su Allah ya ba su duk abin da Allah yake ba ɗan adam na jin daɗi, an ba su dukiya, an ba su ilimi, an ba su ƙarfin tuwo, ƙarfin hali, an ba su ƙarfin tattalin arziki, a lokacinsu a duniya ba kamarsu, su, su ne samudawa, mutanen annabi Salihu. Allah ya zuba musu ruwan dukiya, wacce mu rabin rabin ta ba a yi mana ba, ɗaya bisa ɗari ɗin abinda Allah ya ba su na dukiya ba a yi mana ba. Allah ya ba su ƙarfin hali da ƙarfin arziki, Allah ya ba su kuma hikima da dabara. Allah yana nuna mana waɗannan ayoyi, yau ɗin nan kufansu yana nan a wannan doron ƙasa ba a shafe shi ba. In kana son ka gani, tafi ƙasar Sa'udiyya, arewacin Sa'udiyya, arewacin Madina, za ka je ka iske har yanzu akwai kufansu, zane za abin nan ɗinsu gine-ginensu. har yanzu babu wani injiniya da ya iya zana irin wannan abin ɗin gidan gidajen nasu duwatsu ne na kasan irin dutsen na kwatarkwashi irin yadda kasan dutsen na zuba an hanyar abuja to haka za a ga an kwakule su an yi gida ciki an yi gari ciki an zo an musu wata irin zayyana sai ka ji za a gano yana nan tsaye ko ka tafi ƙasar jordan kudancin ƙasar jordan za ka samu nan gurare gurare ne na buɗe ido har yanzu yana nan har yanzu kuma duniya ta da kufan samu dawa ne wayanda Allah ba wannan hikima gine-ginensu har yau an kasa kwaikwayo irinsu a duniya har yau an kasa kwaikwaya a yi irin wayannan gidaje duk ko ci gaban duniya da aka samu a yau ba a samu wannan ba kai wajen ƙarfin hali da ƙarfin tuwo da ƙarfin tattalin arziki Allah cewa Allah ce lam yukula qamisluha bil biladi ba a taɓa halitta wa'ansu ba masu ƙarfin arziki masu ƙarfin dukiya masu ƙarfin jiki irin samudawa da adawa to su samudawan nan su wa'annan samudawan Allah aiko musu annabi shine annabi salihu dan su gyara zukatansu su gyara rayuwarsu su kasance sun ci nasara to ina ya suka da wannan rayuwa tasu a cikin zunubi suka saba ma Allah sai Allah tabaraka wata'ala yake buga mana misali da su dan kada mu yi hali irin nasu yace kazzabat samud bi dagawaha samudawa saboda shishigin su saboda wuce gona da irin su saboda sun da rayukansu a cikin zunubi kazzabat sun karyata manzon da Allah aiko musu shine annabi salihu alaihi salatu wassalam wanda sanda Allah aiko annabi salihu zo yana wa'azi a cikin ƴan uwansa samudawa babu irin aya da hujja da jan hankalin da bai musu ba suka karyata shi suka fanɗare mai har suka ce ba za su yi imani da shi ba har sai in yayi addu'a ya roƙi ubangiji in shi manzon Allah ne dutse kaza cikin duwatsun garin ya tsage suna kallo raƙuma ta fito daga cikin dutsen nan da rana ba da daddare ba kowa yana gani annabi salihu ya ce wannan abin ba zai gagari Allah ba wani dutse kuke so taguwar nan ta fito suka ce ga dutsen dutsen guri kaza har sun tafi rana ta zo aka zo za a ga yadda dutsen nan zai tsage raƙuma ta fito dan ta zamo aya ga annabcin annabi Salihu. Suka ƙara wani abin aka suka ce, To, ya Salihu, Abinda muke so in taguwar nan dutsen ya tsage, in za ta fito, to ta fito da ciki, sai ta haihu a kan gidanmu, kowa ya gani. Shi duk wannan ba zai gagari Allah ba, Allahu Akbar, cikin hikimar Allah, Allah ya haka, suka zo suka zauna, da manyan garin da sarakunan garin da masu kuɗin garin da yakubayi kalli annabi salihu shi kadai. bai da kowa sai in yakubayi sai akarama kallahun shi ya zo yi addu'a A kan idanun mutane dutsen nan ya tsage ƙatuwar raƙuma wacce babu irin ta duk ƙasar ta fito daga cikin dutsen nan bulbul da ita ta zo kan idan mutane tsakiyar mutane ta haihu suka gani subhanallah amma duk da wannan suka karyata duk da wannan suka kangare ce kai wani dai abin ne eh ba daga Allah bane annabi salihu yace to ga taguwa na hazihi na lakum aya taguwan nan ta Allah ce ni ma ba ta ce, ko kace a roki Allah ya fito da ita ta fito da ita ta Allah ce dan haka abinda Allah ya ce a faɗi muku ranar shan ruwa an kasa ranar shan ruwa, yau za ku sha ruwa, rijiya za ku tasance ta ku ce, ku ɗebi ruwa yadda kuke so, Ta ran ranar ba za ta sha ruwa ba. Amma Allah ya kai mu gobe in ta zo ta kafa kai kuma a rijiya ta shanye ruwan ranna. ba ku da ɗiban ruwa ranna. nan. Sai dai kuma in ta sha ruwan ko kuma duk abin da kuke so na nonon raƙuma za ku taɓa yadda kuke so. Haka Allah ya kasa wannan tsakaninku. To wannan abin sai ya tsone musu ido. haka kurin sai a zo mun da wata raƙuma har ma a sanya mana wata doka sai rin ɗaha ga dama za mu sha ruwa eh, in an gada in ta ga dama za mu sha ruwa kai ta dame mu eh, ta fitine mu ya salihu ta wannan taka ta dame mu wannan yasa suka yi ɗagawa suka yi shishigi suka ƙaryata annabi salihu da zuwan wannan taguwa ƙarshe Allah ya ce izin ba asa ashiqaha ya suka aika wani shaki daga cikinsu ana ce mashi Qudda bin Salim sunan shi kenan ya suka aike shi da shi da ƴan tawagar shi suka ba shi kwangila shi ɗan ta'adda ne dama shi Qudda da dama cikinsu ɗan ta'adda ne aka yi jinga da shi ɗan ina da kisa ne ya za a yaje ya kashe waccan taguwa domin in ya kashe ta in suka kashe ta da rana to annabi salihu yana gani dangin shi suna gani za a ce sun saba ya bi dare ya samu ya kashe ta a rasa waye ya kashe ta haka kuddar ya bi dare ya lallaba da mataimakan shi suka je suka soke taguwar nan ta mutu idan ba asa ashikaha suka aika wanda ya fi shakiyanci a cikinsu kun ji shakiyanci ba abin yi ba ne shakiyanci kafirci kenan faƙal lahum rasulullahi alhali kafin su soke wannan dabba shi manzan Allah annabi salihu alaihi wasallam ya faɗi musu ya maimaita na lahi taguwar nan ta Allah ce ba tawa bace ba ku kyale taguwar nan ta ci gaba da rayuwa wasu ƙuyaha ku kyale ta kuma ta sha ruwan Allah ba tawa bace ko ka roƙa ta zo Allah ya kawo ta kun ga ba sun yi bane a bisa jahilci ba sun soke ta bane dan ba su san raƙumar Allah ba ce ba ba sun soke ta bane dan ba a yi musu wa'azi a kanta ba an faɗe musu an musu wa'azi amma duk da wanda suka shafa ma ido toka saboda su da rayukansu cikin zunubi suka umarci wannan da yawunsu kuddare ya je soke wannan taguwa fa kazzabuhu suka karyata annabi salihu fa aqaruha suka soke ta da suka soke ta da dukiyarsu da ƙarfinsu da gwanintarsu da iyawarsu da mulkinsu ya sha da su wallahi ba su sha ba Fa mu dama alaihim rabbuhum bi zambihin. ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tarkake su da azaba ai daga jin damdama ka san abin ba daɗi ko ba haka ba ko da Hausa ai daga jin damdama an damdame su ko da Hausa <laughs> eh ka san akwai ƙarfin halaka ba sai an fassara ma ba ka gani ko ubangiji sai ya damdame su da azaba bi zambihim saboda zunubinsu saboda tsaurin idansu fasawaha kuma ubangiji sai daidaita azabar kowa da kowa tun da gagan kuddar da ya soke ta da waɗanda suka ɗauki kwangilan shi da sauran mutanen gari da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba gaba ɗaya fasawaha sai aka daidaita azaban nan kan kowa duk suka halaka duk gaba ɗaya garin su suka faɗa cikin halaka da haka Allah ke cewa wata ko fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina ku ji tsoron jawo fitina wacce in ta taso ba ta shafi wanda suka zalice kansa ba a cikin ku kadai ba ta warewa haka fitinar da kuddaru ya jawo da shawarar waɗansu daga cikin manyan gari, ita kasance azabar ne da ta zo, fada mu dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawwaha sai aka raba kowa ya samu kowa da kowa sai annabi salihu da mutanen shi yan kaɗan waɗanda suka yi imani shi su kaɗai suka tsira Allah ya ce wala ya kafu ha, Allah Ta baraka wa ta'ala bai ji tsoron abin da zai biyo baya ba da mudawa, da rashin samuda gurin Allah duk ɗaya ne da su da babu duk ɗaya ne da haka Allah ne ya tashi hallakar da su ya da marmari su ya hallaka su baya ma tunanin wani abu da zai biyo baya to dama ai shi halice su bayan shi ne Allah ba shi haka haka al'amarin Allah yake haka al'amarin Allah yake duk ni'imar da Allah ya ni'imta wata al'umma matuƙar suka saba ma dokokin Allah to Allah ta baraka wata ta'ala kuma zai hallakar da su ba kuma tare da ya damu ba Eh, ba tare da ya damu ba Allah ya ce wala ya kafu da wawun imamun nafi da abu ja'far da amir sun karanta su kuma da fa'ul fala ya kafu uku ha, a warash zaka ga fala ya kafu ne ko a Hafs kuma zaka ji wala ya kafu to haka dai kirawo e suke kuma abin da aka karanta daidai ne kuma ya bada ma'ana kyakkyawa Allah ya taimake mu domin shi altabaraka wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. ba a tambaye shi dan me kai kaza amma shi yana tambayar bayin shi dan me kuka yi kaza da haka kenan wannan sura ta karantar da mu cin nasara yana ga bin dokokin Allah taɓewa yana ga saba ma Allah duk wanda Allah ya halitta ko me Allah ya bashi na ni'ima ko da an bashi hikima an ba shi dukiya ba a ba shi rabin rabin abin da aka ba mudawa ba amma da suka saba ma Allah to Allah bai bar su ba mun ji yadda ya damdame su mun ji yadda ya dama dama da su saboda zunubinsu, su kuma ya daidaita dama dama din na akan kowa da kowa saboda zunubin su wanda ko suka yi da'a ga Allah sai Allah tabaraka wata Allah ya tsiratar da su Allah ya taimake mu wannan shine ƙarshen ita wannan sura mai albarka ayoyi goma sha biyar da fatan abin makaranta daidai ciki Allah ka ba mu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka sanya mu cikin bayinka masu jin tsoron saba maka Allah ka ni'imta mu da yi maka da'a ya Allah Allah ka ni'imta mu da yi maka da'a rayuwar mu ta duniya ka ni'imta mu da shiga aljanna gobe kiyama ka yafa kurakuran mu ya Allah insha Allah sai sura ta gaba ita ce suratul layl surar dare ita ma makiyya din ce ta sauka ne a makka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina ita kuma abinda wannan sun take karantar da mu ita ma alhassu ala tasadiq wal infaqi kwadaitar da mu ne gazganta kalmar shahada in ka ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anarta na yi alkawari ba zan bauta ma kowa ba sai Allah, to ka gasganta wannan alkawarin da kai, kada ka kuskura ka bauta ma wani wanda ba Allah ba. Muhammadun Rasulullah ma'anarta na yi alkawari ya Allah ba zan bauta makan ba sai ta yadda manzan Allah ya koyar sallallahu alaihi wasallam ba a tunanina ba, ba a san zuciyata ba, ya manzan Allah ya koyar. ka gazganta wannan abin da ka faɗa kada ka bauta ma Allah da kai yadda ka ga dama ka bauta ma Allah da yadda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam da kuma ciyarwa domin neman lada gurin Allah fidda dukiyarka ta zakka da sauran ayyukan alkhairi da sadaka ta tadawwi to wannan sura ta karantar da mu irin wannan wa tahzir an takzibi wal bukhli kuma tana tsoratar da mu ƙaryata waccan kalma ƙaryata waccan kalma shahada ko da ka faɗi da baki to in aikinka kuma ya ƙaryata abin ya warware abin kamar baka faɗi ba ne kuma tana tsoratar da mu rowa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka to kada ka hana ko baka iya kyauta ba to ka ba mai baka Allah da ya baka sai ya ce to ka ba waɗansu daga cikin bayin shi a gane wannan ko ba bai iya ba su bane an yi ne dan a jarraba ka za ka taimaki waɗansu bayi na Allah kamar yadda Allah ya taimake ka to za mu ji wannan a cikin wannan sura da sauran abubuwa insha Allah akramakallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى نعم الله تبارك وتعالى يتي والليل إنا لن أواد دليل ɗazin mun faɗi ma'anar dare shi ne daga faɗuwar rana zuwa ketowa alfijar. Allah ya ƙare mana rantsuwa da dare ɗin nan, iza ya gasha a lokacin da ya lullaba duniya da duhun shi, ya lullaba abin da ke tsakanin sama da ƙasa da duhun shi, kamar yanzu ɗin nan, kamar yanzu ga mu cikin duhun dare, ya aka yi duhun daren nan ya zo, wa zai ban labari ya ce ɗazin nan, ina zaune ƙofar gidanmu, sai daga dukun nan ya taso daga gabas kamar wani hadari sai ya zo sai lulluɓa gari haka aka yi ba haka aka yi ba to aka yi baka sani ba ni ma ban sani ba amma dai ɗazu wajen la'asar na san cikin yini muke daga nan ina iya hangen da ke bakin titin can amma yanzu ka sai na haska dogo cocila haka ne ko ba haka ba haka yake wannan hari kuma Allah ya ce ina rantsuwa da yini iza ta jalla idan ya kwarin ma duniya duhun dare haske ya bayyana Allah Allah ya ja hankalin mu akan waɗannan domin ya nuna mana cikar iko da kudurar shi shine fa yake kawo wannan duhun daren ba mu san san da yake kawo duhun daren ba kuma shi yake kawo hasken yini ba mu san daga inda yake kawo hasken yinin ba amma da shi ke daidai da shawara ba mai taimaka mai kan wannan aiki kuma tun kafin a haifi kakanka yake wannan aiki har yanzu bai gajiya ba dan Allah bawan Allah kaddar yau a ce gwamnatin tarayya ce take kawo dare da yini anya jihohin yan adawa da sun samu daren nan ko wannan da za ga wadansu jihohin an bata cikin dare kuma an bata cikin yini haka ne ko ba haka ba idan eh, shi an yi wariya <laughs> Allah ya kyauta musamman kasashen da ake siyasa ko wannan ke da. kai da sai an samu gajiyawa ma idan sai an samu gajiyawa yanzu a ce rana man fetur ake zubo mata sannan ta yunkuro ta fito ta ba mu haske kana tsammanin wata ran wani satin ba sai an kwana uku ba rana ba na'am a ce fetur take aiki da shi sai kasashen duniya sun yi karo karo duk ran da kasar Iran ta rufe mashigin Hormuz ko <laughs> rana hetar saman fetur da za a yi kenan Allah ya kyauta da dai aikin Allah ne har yau bai gajiya ba ba musamman yadda yake yana yi ba a gani Allah ya muna rantsuwa da waɗannan ababe don ya ja hankalinmu ya nuna mu cikar ni'imar da Allah ya muna da cikar mutuncin da ya muna wajen halitta muna waɗannan irin rayuwa da wannan kai komo na lokutan da yake caccanzawa don mu ji daɗin rayuwa mu bauta mu Allah. wa ma kalakar zakar wal unsa ai wa man kalakar zakar wal unsa Allah ce ina rantsuwa da wanda ya halicci namiji da mace wato annabi Adam da matar shi na na Hawwa'u wane ne ya halicce su Allah tabaraka wa ta'ala Allah da kanshi ya yi rantsuwa da zatin shi da wani aiki wanda ya aikata an fahimci wannan ko dan ya ja hankalinmu ya nuna mana iya gwaninta da iya kira irin nashi dan Allah ji yanda Allah halci babanmu kakanmu annabi Adam muka zo kuma da sifa irin ta baban nan namu kakan nan namu annabi Adam ba a taɓa halitta wata halitta mai kyawun diri da kyawun tsayuwa da iya sarrafa jikinta ba kamar ɗan Adam ba a taɓa irin wannan ba babu babu wata halitta mai kyawun diri da kyawun tsayuwa kamar mutum da haka wani guri Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad khalaqal insana fi ahsani takawi ya halice mu cikin kyakkyawan tsayuwa kyakkyawan dire kalli sauran halittu masu kafa hudu ji jabi ji doki ji akuya ji tinkiya sun yi kyan tsayuwa da kyawun dire kamar mutum wannan kenan to kuma waje masu kafa hawa bebiyan ji kaza ji agwagwa, ji talatalo, ji zabo, don Allah sun yi kyan diri da kyawun tsayuwa kamar mutum? A dukkan halittar da ka duba, babu wata halitta mai kyawun tsayuwa irin mutum. Tambayi waɗanda suka taɓa ganin aljani, ko aljani in ka gan shi tsoro yake badawa. Duk wanda ya ga aljani a tsorace yake ganin shi, haka ne ko ba haka ba, bai da kyan gani kamar mutum. In dai ka ga aljani siffar shi ta aljani, tuwon dan duk nuni ne kai ko sifantaye da wata rikida ya rikida ya zama wani abu domin Allah ya ba su irin wannan dama to bai rikida ya zama wani mutum kyakkyawa ba cikakkiyar siga irin ta mutum sai dai ya rikida ya zama wata muguwar halitta ko ko bakin kare haka ne ko ko maciji da sauran irin waɗannan in ya zama mutum kuma za ga mutum din ne ba mai cikakkiyar halitta ba ba mai kyawun gani irin kyawun na mutum ba ba mai iya sarrafa halittar shi irin ta mutum ba Allah bai taɓa halitta wani abu mai kyawun tsayuwa mai kyawun dare kamar mutum ba wa ma zakara wal unsa Allah ya halicci annabi Adam wanda shi ne azzakar ɗin nan kuma ya ɗebi ƙashin haƙarƙarin annabi Adam aka halitta mashi matar shi Hawwa'u an gani ko to menene dalilin waɗannan rantsoyi me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya wadannan rantsoyi jawabul qasam shine inna sa'ayakum an karanta inna sa'ayakum la shatta lalle ayyukan ku ya ku bayin Allah ya ko mutane mabambanta ne kowa da inna ya fuskanta wani ya fuskanci gaskiya yana biye da gaskiya wani kuma ƙarya ya fahimta ita yake biye da ita wani yayi gabas wani yayi yamma wani yayi kudu wani yayi arewa wajen hudodinku na rayuwar duniya da kuma hudodinku na rayuwar lahira. Wani haikan ya dage wajen ɗa'a ga Allah wajen neman aljanna, wani haikan kuma ya dage wajen ne saba mu Allah wajen hanyar shiga wuta. Inna sa'aykum la shatta, ayyukan kuma bambanta ne, fahimtar kuma bambanciya ce, kowa da inne ya fuskanta. Allah ya taimake mu. Allah ya ce me. amma man فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بكل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى نعم الله تبارك وتعالى يتي فأما من أعطى واتقى أما وندي باير daga cikin abin da Allah ya bashi wattaka kuma ya bada dan Allah, ya ji tsoron Allah, ya yi abin da ya na bayar wannan don neman yardar Allah, ba dan a yabe shi ba, ba don neman suna ba, ba don neman aje shi ba, ya yi don Allah. da bil husna kuma ya gazganta kyakkyawar kalmar nan, ita ce kalmar shahada, ta la ilaha illallah Muhammadu صلى sallallahu alaihi وسلم to ya gaskanta wannan kalma ya yi aiki da abin da kalma take karantarwa ba zan bauta ma kowa ba sai kai ya Allah sai ya gazganta Allah kadai ya bauta mawa ba zan bauta makan ba sai ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai yadda ya gazganta wannan ya bauta ma Allah bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yi wannan ya tafiyar da rayuwar shi akan wannan fa sanu yasiruhu da sanu zamu dinga sauƙaƙe mai rayuwa lil yusra har ya kai ga sauƙi zai samu sauƙin rayuwa har ya kai ga aljanna ko da bai da kokobo Allah zai bashi kwanciyar hankali Allah zai bashi natsuwa ba zai ruɗe ba ba zai gigice ba ba zai shiga ɗimuwa ba a rayuwar duniya za ka sami cikin hayyace shi cikin hankalin shi har mutuwa ta zo ta same shi cikin hayyacin shi ya tafi lahira kuma ya tafi aljanna fasani ya sirhu da sani za mu sauƙaƙe mashi lil yusra har izuwa ga sauƙi ayyul aljanna janna har izuwa aljanna zai samu rayuwar duniya cikin sauƙi zai samu kwanciyar kabari cikin sauƙi zai samu tashi daga kabari cikin sauƙi ƙarshe zai ƙare cikin gidan aljanna matuƙar mutum ya yi waɗancan ababe Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, ya gazganta ya ba da abin da Allah ya bashi kuma ya ji tsoron Allah, ya yi don Allah, ya gazganta da abin da kalmar shahada ta kunsa to ya sha kurmi shi, aljanna kurum sak. Wa amma man bakila, amma wanda ya yi ruwa da abin da Allah ya bashi, wastagana ya ga ya wadatu, ya ga aishi shi ne duk abin da yake da shi don shi ya samu. dan nashi ne ko kuma kokarin shi yasa ya samu wa kazzaba bil husna ya ƙaryata waccan kyakkyawar kalma ya ce ba zai bauta ma kowa ba sai Allah sai ya hada bautar Allah da bautar wani Allah ya ce ba zai bauta ma kowa ba zai bauta ma Allah ba sai ta yanda manzon Allah ya karantar sai kuma ya bauta ma Allah bisa san zuciyar shi bisa ra'ayin shi aikin shi sai ya ƙaryata faɗa shi wanda ya zama wannan fasanu ya sirhu lil usra da sun za mu dinga sauƙaƙe mai rayuwa za mu mai talala daga kamar duka kenan eh kamar duka kenan lil yusra lil usra har ya fada cikin tsanani har ya fada cikin mai cikin tsanani talala an san talala ko ka je saura a daura jaki da dokuwar igiya eh ta ja yana jin kamar sake yake yana ta ja yana kiwo bai gane ashe a ya kure sai lokacin da igiyar ta kure to haka Allah yake ma waɗanda suka ta kalmar shahada sai a musu talala a ba su jin daɗin duniya a ba su lafiya a ba su ruwan sha a ba su abinci a ba su dukiya a ba su mulki a yi wannan a yi wannan sai ga kamar kan daidai suke sai ga kamar su masu wayau ne kaza kamar su masu hikima ne sai lokacin da igiya ta kure sai lokacin da suka tsinci kan cikin kabari sai mutuwa ta zo ya suka ashe duk kuskure suka yi duk abin suka ashe kuskure suka yi subhanallah Allah ya kyauta Allah ya kare mu hmm, to wannan kenan ba sani ya sirru lil usra da sani za mu sauƙaƙe mai yaga kamar daidai yake yaga kamar amma manta kamar ba a ganshi ba lil usra har ya kai lokacin da zai fada cikin tsanani da wamamman tsanani kuma wa ma yughni anhu maluhu maluhu ma yughni anhu shay'a dukiyar shi ba ta wadata da shi da komai mulkin shi bai iya kare mai komi. iza taradda a lokacin da zai gangara cikin azabar Allah Allah ka kare mu Allah ka kare mu ‘yan uwa ana tunan lokaci ya yi tun ɗazu, kuma in muka ce he mun kai ƙarshe kila mu ɗanci lokacin, ko kuma mu ɗan tafi da ɗan gudu-gudu, amma abin da nake gani ya dace mu yi hakuri mu tsaya a nan in Allah baraka wa ta'ala ya kai mu satin sama sai mu dora daga inda muka dakata din wato aya ta sha uku kenan ko aya ta sha biyu a cikin ita wannan sura in kuma ma da hali kila mu ɗan biyo a gurguje inda lokacin za mu dan ƙara bayani sai mu ɗan ƙara bayani daga wannan aya ta sha biyu zuwa abinda ya sauka insha Allah muna fata abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka yafe mana Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwa arziki da kwanciyar hankali ya Allah duk inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiyar zama lafiya Allah ka da wani ƙasa ta mu lafiya ƙasar mu Najeriya ya Allah tana fama da cututtuka ga ciwon ciki ga ciwon kai ga masassara ga ciwon ƙafa tana fama da gawut, tana fama da ɗan kanoma, ta kamu da ƙwarsa, an gane wannan ko? To Allah ka mana sauƙi, Allah ka kawo mana sauƙi, tun magana tana magana ta ‘yan Boko Haram, aka zo aka sami ‘yan kidnapper, aka zo aka samu lakurawa, aka samu wasu wasu mamudawa, aka samu wasu gasunan dai kala-kala, ga fitintinu tsakanin ƙabilu, da waccan kabila da waccan kabila a ta kashe kashen juna fitintinu dai iri iri mun kusa zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutum zai kashe mutum a tambaye shi laifin me ya maka yace wallahi ni ban sani ba yace wallahi ban sani ba haka kur ba laifin tsaye ba na zaune kwanan nan mun ji abin da ke yawata a social media karara a nan arewacin Najeriya nan kurkusa da mu Marabanjas mun ji da aka yi wata mata kisan gilla kisan gilla an gani kuma ba laifin tsaye ba na zaune baiwar Allah ta fito za ta je wa'azi za ta tafi makarantar islamiyya gurin wa'azi kurin daga tambaya wani guri ne ake wa'azin nan kurin aka ce wai ita barau da yara ce haya haya ta faɗa har gidan mai unguwa mai unguwa ya ga abin ya fi ƙarfin shi ya kira ‘yan sanda ‘yan sanda suka zo da motar ‘yan sanda aka ɗauki matan nan a cikin motar 'yan sanda, aka kai ta ofishin 'yan sanda, jama'a suka fi ofishin 'yan sandan nan. Tana cikin ofishin amma kulle ta a cikin set, a cikin wannan set ɗin ake kulle mutane. Tana ciki 'yan sandan nan shugaban mawai DPO, yadda labari ya zo, da kan shi ya je har cikin inda ake kulle mutane. ya buɗe ya kamo ta, tana cijewa tana yana janta. sai da ya kawo ta har cikin jama'a kan titi ya mika musu aka kashe ta aka ɗora mashin akan ta aka kunna wuta ta kone cikin satin nan nan nan marabar jos yanzu magana ake ta yi kenan don Allah kalli wannan shin wa'annan mutane da suka kashe wannan baiwar Allah laifin mai ce musu wa zai ce ga laifinta shi DP wanda ake biyan shi albashi don ya kare rayuwar ɗan are ya kare rayuwar mutane ya kare mutuncin mutane ta zo inda take ganin ta tsira wasu ka ɗauko ta ma suka kawo ta nan kuma da kanshi ya kamo ta kuma tana ciccijewa wata matar da ke cikin sadi tana rike ta tana cewa in fa ka fide ta kashe ta zasu aka bige hannun waccan aka jawo ta sai da ya kawo ta cikin mutane yan ta'adda ya turo musu ita tsakiyar titi suka bige ta suka kashe ta a gaban ‘ya'yanta, a gaban ‘ya'yanta aka yi mata wani kisan gilla, don Allah me muke jira ne na cewa ƙarshen zaɓarshen duniya ya zo, alamomin tashin duniya, alamomi ne ire-iren wa'in tashin duniya, akan wannan, wallahi Allah ya shafe wannan Najeriya. Allah ya hana mu zama lafiya Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ya ce wallahi wallahi a rushe ɗakin Ka'aba ya fi sauƙi a gurin Allah fiye da kashe mutum guda ɗaya da mumini guda ɗaya wani guri Manzan Allah ya ce wallahi sama ta haɗe da ƙasa ya fi sauƙi a gurin Allah fiye da kashe mumini guda ɗaya to jibi wannan wacce muka ji kenan a ko in aka inda ba mu sani ba ko inda ba mu ji ba ka gani ko da irin waɗannan gasu na sun ta faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu kalli da irin wannan kisan gilla mana gaban ƴaƴanta ƴaƴanta ƴan ƙanana suna kallo aka yi mata wannan to yau kuma in ya kasance police station ɗan sandan da aka ɗauka don ya kare al'umma, ya rantsuwa ake bin shi a shi don ya kare al'umma, shi ke ɗauko mutum mai gaskiya ya kawo cikin mutane waɗanda suke suna neman su kashe kuma da kanshi ya tura a kashe. dan Allah ina duniya za ta damu ina duniya nan za ta je ne kuma fa ana nan ana ta haraye yanzu ai wannan dan sanda ya dauki mataki kanshi, ana nan ana bincike da haka da haka magana ta shiga cikin ta kenan kafin baɗi yanzu baka ƙara jin maganar shiru zaka an gama in ma an yi wani abu ɗan eh, hoɓasa kila a yi mai tasfa ta da shi daga wannan jihar a kai shi wata jihar ya ci gaba da aikin shi bai wuce wannan ba duk wannan hayaniyar da kururuwa duk sai a yi kuma a gama nan da wata biyu sai ka ji magana kamar ba a yi ba kila kila wani hukuncin kudin za a yi mai a yi mai tasfa shi daga nan duk da yanzu ana cika bakin cewa za a dauki mataki akan shi magana ce tun yanzu an so fitowa ana kare shi ba shi bane ya kamo ta a'a mutane suka shiga cikin fulzin suka kamo ta wasu su tashi da 'yan sanda da bindigogi a hannunsu wai mutane farar hula su shigo har ciki su tafi har inda ake kulla mutane wai su buɗe kuma su ɗauko ta ita kaɗai daga cikin mutane da ke ciki su fito da ita waje kuma su ko hakan akai ina amfanin 'yan sandan da ke gurin ina amfanin makaman da ke gurin kuma mutum gurin nan gurin station ɗin ba a ƙauye ba a cikin birni domin marabajas ina marabajas ina kaduna shin ko da waya aka ɗaga aka kira kwata in ma je ka ‘yan sanda da ke gurin mutane sun yawa yadda ba za su iya kontrol ɗinsu ba a ɗaga waya a kira rundunar ‘yan sanda ta jiha ga fa abin da ke faruwa ‘yan sandan nan suna da motoci suna da ah, abin nan motoci suna da har sama suna da shi har helicopter suna da shi a yau ga ‘yan sanda mana daga sauran station station su kawo ɗauki gurin da a ce ci rayuwa duk ba a yi wannan ba kuma a ce shi da kanshi ya kamo ta waye tura ya tura mu mutane yan ta'adda suka kashe subhanallah Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya cika mata da shahadarta kuma alhamdulillah muna sa ido mu ga irin matakin da za a ɗauka akan wannan amma gaskiyar amari dai musulmi na duk duniya ba za mu yafa wannan ba gaskiya musulmin duniya ba za mu yafa wannan ba in an fi ƙarfinmu mu an ci an fita za faɗi mu Allah Allah ya bi mana haƙƙinmu. mu Allah ya bi mana haƙƙinmu malamar islamiyya kaman ma an gani mai mutunci mai karantar da addini an gani aka aka yi mata irin wannan wulakanci yau kaddar irin wannan inda wata arni aka kashe a Lagos da yanzu duniyar ta kusan tashi a da yanzu ana na ana zanga-zanga ko ba haka bane ba sai mu kurin dan malama ce malamar addini shikenan ake ta kokarin da kuma an san musulunci ya karantar da mu a bi abubuwa a hankali shi yasa ake ta kokarin kuma za mu ɗauki mataki za a yi kaza yanzu an gabatar da mutum talatin da shida a gaban kotu za a ci gaba da bincike da haka da haka shi kenan sai ka magana ta sha ruwa duk inda aka yi wata biyu ana wannan to kuma an manta da wannan wani sabo ne za a kirkiro kuma sabon abin zai zo sai a rufe wannan shafin an kashe banza to wallahi wajen Allah ba kashe banza ba za mu ci gaba da addu'a Allah bi mata hakkinta duk wanda ke da hannu wajen wannan ta'addanci Allah ka saka ma wannan baiwar Allah Allah ka saka ma wannan baiwar Allah ba ita kadai ba wacce muka ji kenan wallahi akwai ire-iren su dubun dubata Allah ka saka musu Allah ka saka musu duk wanda yake ganin zalunci irin wannan shine ci gaba wallahi a ci gaba dai ba ci gaba bane Allah tabaraka wa ta'ala ya kyauta Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ɗora mulkin mu hannun masu jin tsoron saba maka ya Allah Allah ka ɗora mulkin mu hannun masu jin tsoron saba maka ya Allah Allah ka sanya mulkin mu hannun masu tausaya mana ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala miyagun shugabanni Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su miyagun shugabanni duk inda suke ko suwaye Allah kai mana maganin su Allah waɗanda suke da ƙoƙari wajen ganin kare mu da kare rayuwar mu ya Allah kame da ka ɗora musu Allah ka taimake su ya Allah Allah ka taimake mu ga baki daya Allah ka mu lafiya da zama lafiya Allahumma rabbana atina takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha mawlaha فاغفر لنا ربنا وارحمنا تقبل منا انك انت الوهاب